Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mai kallon sauraro barkan kan sake dawowa cikin shirin namu na duna na bilkin sambo shiri da ke tattaunawa da Profesa Ali Ibrahim Kankara kan tarihin Dr. Mamman Shata da kuma wa'anda ya waƙi kamar yadda mai kallo inda ka kalli shirin da ya gabata da birnin zazzau a inda muka tsaya daidai inda shata ya waƙi mai martaba sarkin zazzau da kuma yadda ta kaya na zuwansa ma tun farkon zuwansa zazzau ɗin to a yau na ga profesa akwai wani abin nan da ake cewa alhaji umar tulu na ji kaɗan ambato sunansa eh. wane ne alhaji umar tulu kuma me yasa aka sa masa tulu in ka san in ka tambayi tarihi eh, wato abin da ake kira da tulu a da ƙasa hausa hmm. in aka ce wane tulu sana'ar da kake ko kuma abin da kake da ka kai makura ka kai wuri kaza ka kai geji kamar in aka samu wanda ke bulala a makaranta yana mai yan makaranta bulala in mutum ya dahi geji shine 25 mm. in ka aka ma 24 ka kare ta 25 din to duk sun zube sai ka sake lalowa mm. in mari ne za a yi mutum mari goma ba kauciya eh. in aka yi mata da ka kauce da goma to mai yin wannan abun sai a kira shi tulu mm. wato wato zai cika abu ba geji ba zai yi gezo ba ko ba na kasu ba na kasu e, eh, in da ka kauce da abu kaza to za ka ga abu kaza ya faru eh, eh to shi ne ake kira tulu shi bangaren hidimar tukin mota ne ya samu wannan wannan suna tulu haka shi alhaji umaru na'am kuma ne babban daga isan torobi mm. eh wane ne isan torobi isan torobi ba kowa ya san shi eh, isan torobi Eh, shi ɗa ne ga malam muhammadu a nan garki amma garkin yanzu ta tafi can wajejen gumel gumel din nan haka in ka je can kawai in za ka sha kwana haka sai ka ta yi zakirai garkin to wannan ɗan lungu akwai garki a wurin to sai sarauta sai ta faɗi haka mutanen gari suna son shi mm. wannan malam muhammadu to amma turawa da kuma sarakuna daga nan ba shi suke so ba wannan suke so guda wanda shi kaka ne ga laila dogon yaro oh. kakanta ne shi muhammadu a da kakan laila dogon yaro hmm. da malam muhammadu uwa ɗaya uba ɗaya amma ba malam muhammadin turawa ke so a ba sarauta ba eh. kakan laila dogon yaro suke so a ba su ko oh. mutanen gari sun yi san shi shi malam muhammadu haka to saboda haka da aka naɗa wancan wanda mutanen gari ba su so hmm. bangaren su da dogon yaro eh. sai shi wannan cikin wani laila ba ne tana kallon wannan shiri da ma ka sani laila sosai kuwa ai laila ta rasu a to ba ba sai dai sai dai yaya amma yayanta na nan laila eh laila ta rasu ba wanda take neman sanata ba nan karo a ba ita ba ba ita ba laila dogon yaro garko garko garkewa in ka ganta fara eh. jajawar kamar balaraba wanda ai ta sadaka da eh haka take tana ji tana nan da ranta to abin da ke faruwa kana ji mm. ko a sai ya kulla kashi cikin dare haka sai ya baro eh, wancan gari mm. na garki bai zame ko ina ba sai zaria aka waye gari ba shi mawarin tashi shi kenan daga malam muhammadu malam muhammadu mm. to da yazo sai ya haye su isan torobe a wurin haka yana ne yana nan da ya rasu isan torobe ya takin koba da shi da sauran dangin shi sai ya tafi bakori sai ya zanna tare da wani kwara mutumin yemen ne haka ina jin ko mm. lebanon mm. yana ana ce mai mandariri haka shi shi ne babban yaron shi ko kuma agent na hidimar gyada da auduga da nemo irin ciniki kwata ta mm. dabbobi to da suka bata eh. sai ya tashi sai kuma malin fashi ya zama yaron constant tornadoes eh. constant tornadoes na malin fashi shi kuma mutumin greece ne to abin da za a ce mai custom saboda costain sunan suke da mutanen gris eh, mm. a c-o-s-t-a-i-n sai kuma tornadoes mm, eh, to ana nan ana nan ya ci gaba da zama agent din shi yana neman mashi fallan auduga da gyada da kwara to wata shekara sai aka yi wawan samu na auduga a ƙetare sai ce ta yi ƙetare mm. sai ta yi ƙetare amma sai ta da 'ya'yan shi na gaya maka yana da mata guda biyu da binta mai halawa ita halawa take sai da yara da kuma hajiya aisha haka hajiya aisha ita ce babba nan fage ya aure ta ita kuma binta mai halawa ungo zare ya aure ta to hajiya aisha ita ce take da 'ya'ya kusan guda shida a ɗakinta mm. akwai umar tulu na mamada dan sambu mm. shine babba umar tulu can kuma ita kuma binta mai halawa ita kuma ɗanta guda ɗaya ne mamada gama na ji an ce zage-zage suka ce wai hauka kake ba na mamada dan sambu a'a ba hauka yake ba bana halin binta mai halawa ce ya dauka <laughs> shi mamada ɗan gidan binta mai halawa ne mamada ita binta mai halawa mm. wadda aka aura a unguwar juma zaria isan toro ya aure ta da mm. ɗaya ta haihuwa mamada ɗan sambu ita kuma wadda aka aura nan kano fage mm. hajiya aisha ya'ya shidda da ya ce muhammadu kai ne binta kun ji sunan shi shidda mamman shi ɗaya kau muhammadu kai ne binta kai a isa shi mamada ɗin kenan mm-hmm. kai azzakari kai ne dan ladi kai ne iro hmm. kai ne kuma ya'u kaji shida to muhammadu kai ne binta kai isa binta da isa kaga iyayen shi kenan to amma sauran waɗannan hudun duk su ne a wannan ɗakin amma bai kira umaru ba to kaji to umarun dai ne babba saboda haka yana fasinja fasinja amma akwai ira a cikin su hmm. akwai wani ana ce mai zakari hmm. to shi wannan zakarin ya'u ya'u daban fa zakar daban na gaji kai zakar kai ne ɗala da kai ne iro kai ne kuma ya'u oh. maimakon na tambaya da zakar da ya'u ai da ɗaya ne sai aka ce a wankin zakarin na farko da ya faɗi shi ɗanɗan hajiya aisha ne mm. amma ya'un shi agwalin ne rika sha kai a gidan saboda ka zakar daban ya'u daban kaga kuma da dabara ai bai hada su guri ɗaya ba bai hada su guri ɗaya ba dan zakari dan yawo yawa ta ɗaya ne eh sai kai can karshe sai kai can karshe kai hmm. zakari kai ne dan ladi iro kai ne kuma yawo Muhammadu kai ne na bimbi mamman dan sambo ko da wane kai kiran shi amsawa zai to shi yayi mashi waka daga baya shi Umar Tolu wanda yake cewa talaka ka takama bisa jaki dan mulki ya hau bisa doki hmm. so umaru na rawa bisa mota haka na na mama kana wa yarwa ba ƙarya ba ba zance ba ba kuma ambatan makaɗi ba su umaru na rawa a busa mota su umaru tulu sun iya mota hmm. shi kuma kaji tashi waƙai haka akwai kuma dan ɗakin su wani zakari wanda aka yi mawaƙa shi ma an mawaƙa kayan ta mamada ta hito mm. wanda yake cewa zakari na sidiya mai akwatin mutuwa ita ma haka na neman makaran ido wani ce amma ban taɓa jinta ba wai me yasa ne sha ta yake sha'awan wannan amshi wani ta haka nan ne mamman kanan ido yalwa eh. to ai wato abin da ke faruwa kamar abin da kake ganin zai yi ma sauki mm. in ka kai yan gona cikin gona ka su nema aiki mutum ishirin mm. babban abincin da ya zama mai sauki mm. da kuma inda za a ci ba sai an je an nemo kwanuka ba an zama shinkafa mm. sai a zo a dama kura a cikin katuwa kwarya eh. sai a sha kowa sai zo sha har a rage ita wannan waka ita ce babban kanda ne komi daga cikin ta za a ɗiba mm, za a ɗiba eh, ka ga a cikin littafi na wannan haka na neman makaran idi guda dubu biyu ce guda dubu biyu guda dubu biyu ce saboda a cikin waƙoƙin shata guda dubu goma su ne ke da 20% mm-hmm. eh su ke da kishi 20 ko kuma kishi biyu bisa goma kwana dubu biyu ce har da ɗoriya ma haka eh ai an sha fama an sha fama <laughs> wai profesa naji yau kan ko za ka faɗi lambar wayanka ne ni saboda masu damuna masu damun ka wajen karɓan lamba ba don komai ba sai don ko za suna bukatar sayan littafi eh. ko kuma suna so su ji muryan profesa yana ba su kai tsaye yana ba su kai tsaye ko kuma su yi eh. waya <laughs> ko kuma su yi waya su ji muryarsa ko su yi masu tambayoyi to in ka ce a bada ai sai a bada to na ce zo ya zo masu cikin sauki ya zo masu eh. cikin sauki ni ma ya zo mun cikin sauki shine 070 30 79 07030 ko kuma 08144 1968 45 081 1968 45 to ina ga wannan zai zo da sauki tabbas to insha Allah da yawa sukan kira eh gaskiya su ji mm. murya ko su yi tambaya eh amma Umar Tulu na Mamada mm. shi ya fara ɗauka shata kai shi Zaria a bisa kan wannan kokari na ya je gabatar da wancan biki na shehu eh, wanda suke daki daya eh sannan kuma nan bangare guda ga sauran waɗanda ya makoki kamar su zakarin da sidiya mai akwatin mm, mutuwa sai kuma uwa uba babban uban gidan shine mama dadan sambu mama dadan sambu eh wannan ai ina jin mun yi eh an tattauna kan shi sosai tattauna akan sa watanni eh. barkatai da suka wuce watanni barkatai da suka wuce amma da yana nan cikin bakoji tv duk wanda ya subscribing ya shiga videos mu. Eh. zai ga wannan shiri da muka yi kan mamada dan sambo insha Allah haka yake to eh. ah, yanzu Umar Tulu to idan babu wani labari a kansa yawwa ina ga sai mu tsallaka to mu tabo shi mai gidan nawa to mai gidanka eh wani shi Alhaji Manir Jafaru to wanda kamar yadda na gaya ma eh. kamar yadda ka sani ya yi yariman zazzau kwarai da gaske na jin shekara 1995 aka naɗa shi man zazzau lokacin ya mayu yi kwamishina na local government ma na ji ai yayi abubuwa da yawa na gwamnati amma dai bai batun sarauta don lokacin nadin nan na tuna dan kabo ya je lokacin ana yayin bambalasta haka ya je da su a jere ko guda goma sha biyu ne in ban manta ba naɗin shi yariman zazzau nadin shi yariman zazzau a lokacin a shekara 1995 eh yau yau kwarai na ta na zariya lokacin Eh. ni ma na je saboda haka daga baya kuma aka ba shi madakin zazzau daga baya kuma dai ba mu tattauna ba ban iya tambaya ba dalilin da ya sa mai girma madakin zazzau ya ajiye sarautar madaki eh. to yaya aka yi masa waka kuma mai cece wakar da aka yi masa to ka san eh, shi annabi Muhammad Shata tana da wani al'amari yana da wasu halayya haka duk yadda kake da girma mm. ko kai talaka ne Allah ya baka matsayi ko mukami ko arziki ko kai kana cikin bangaren masu hali eh, masu sarauta mm. in ba ka nuna kana so ka mace shi ba ya mm. mace ka ba ba zai kawo kan shi ba Haka. shi bai cika wannan karambanin ba Haka. eh to shi eh, yariman zazzau mm, madakin zazzau daga baya mm. ta fuskar gidan sarautar zare na wajen su sarkin zazzau shehu idrisu mm. tunda ai da aka zo aka yi wannan waka saminti wanda ya zanto kowa ya shigo ciki duk wanda ke dan gidan sarautar ya shigo ciki sai aka ci gaba da hulɗa ta arziki to kuma sai ya zamana ana yawan cin karo kuma wajen ɗaurin aure wajen wankan sarauta ina ne to anan dai aka dai haɗu ɗin dai nan hada sarkin zanzu shehu idris hmm. nan aka haɗu to kuma da an haɗu sai a ce za ka zo izan zan zo to ai kokari hmm. a zo da allah to ga su su dai shekarun da ba ɗaya ba tunda shi ya girbe sai ka sai ka tada ya haihi mutum hmm. ko kuma ya jika da mutum to amma saboda shauƙin san shatan cewa ya yi tare da iyayenmu ya yi ma iyayenmu waka an zanna lahiya ya yi biyayya ga iyayenmu saboda haka mu abinda muke so mu saka mashi ya yi ƙoƙari ya zo ko bikinmu ko wankan sarautar haka to alhaji mandar jafaru ya matsa ma shata cewa ya zo wurin bikin shi mm. to kuma a ranar din sai gashi ya zo ina tabbatar maka lokacin da ya zo da wannan mota mm. wata ko safa ce yana zuwa da ita to 'ya'yan shi guda biyu suna barewa kwaleji mm. abincinsu ya yi ƙasa 'yan kuɗin kashewa ya yi ƙasa sai wani yaro shi ma ungo su ɗaya a nan huntuwa ya biyo su a zo a gashata sun kama hannuwan shatan yana sauka daga cikin mota sun ha kama shi wasu rike shi ɗan kana cikin kawa amma alhaji mandar jafar yana isowa da ya rungumi shatan ana ta dariya da ya rungumi shi shata bai san sadda ya saki waɗannan yara nashi ba to 'ya'yan shata suka ce mani alhaji mandar jafar da ya suka gaisa sai aka miƙa shi ga wannan gawa ne mm. suka gaisa ga kuma wane aminan shi da suka zo shi su taya shi murna naɗi mm. ga kuma wani za aka ce to shi kaka gaida wani sarki sai aka ta yi tattata su da suka biyo abin sai ya kari su yayan shata eh, su salisu ce man suka yi to su je karshen ta dai su tun daga waje dai shikenan suka rabu da wannan uba nasu ba su ma ƙara ganin shi ba to ai dama haka ke sai a caɓe wannan ya miƙa wannan wannan ya miƙa wannan yadda <laughs> ka san biredi fasin ake da shi eh in dai so ka wurin biki in ka kuskure za ku taho da shi daga huntuwa ku tahi Legas ku kwana kuna tahiya kan mota da shata amma da kun sauka da kun shiga cikin tare mutane to ya bace maka kai ba ta kai aiki kamar hidima aikin maka ne to da ya bace maka da wannan ya tabai sai ya mika moyin <laughs> wai kai shikenan karshe <laughs> sai dai masoki za karshe eh, kai sai sai dai masauki za ku haɗu da wannan ya caba sai ya mika moyin wani ya caba ya mika moyin tattauna da za ku yi fita a mota <laughs> to ina tabbatar maka akwai al'amari mai ƙarfi a tsakaninsu tunda har kaga ya kira shi hmm, ya kuma je wannan biki shi kuma har ta kai ga mai waka to ina tabbata maka ba karamin al'amari zai sa shata za ka iya tuna waƙar da yi masa barkan ka da wama manere dan jafar sarkin zazzau ya ce wata rana sai ka zama sarkin zazzau barkan ka da rana manere dan jafar sarkin zazzau tana nazar sa maka ita kaji to <laughs> eh to kaji to baiti nawa za ka iya kawo yanzu Eh, shi kenan sai mu ita baitin da zan iya kawo kenan <laughs> to watakila in ka dawo ka bani ita daga kwamfutan ka kamar yadda ka faɗa to watakila sai mu makalata ta a masu kallo da sauraro don su ji ta don su ƙara jinta ma eh, don su ƙara jinta eh kwarai don mu dai kuma mu sadaukar da ita ga shi mai abar eh to shikenan la insha Allah eh <laughs> to shikenan mai kallo da sauraro yanzu kuma za mu tsaya haka sai kuma shiri na gaba in mai duka ya kai mu madadin mm. babban bakon namu na yau da kullum wato Profesa Ali Ibrahim Kankara ni Abdullahi Bakoji Adamu da na shirya nake cewa mu haɗu a shiri na gaba mai duka ya kai mu bisalam.